Filibiyawa Sura ta hudu Saboda haka ya ’yan uwana, ƙaunatattuna, waɗanda nike bege, ku da kuke abin farin ciki na da abin taƙamata kuma, ku dage ga Ubangiji ya ku ƙaunatattuna. Na gargaɗi a fodiya, na kuma gargaɗi sintiki, su yi zaman lafiya da juna saboda suna Ubangiji ne. Ya kai abokin bautata na hakika. ina roƙonka ka taimaki matan nan don su yi fama tare da ni a al'amarin bishara. Haka ma Kilemas da sauran abokan aikina waɗanda sunayensu suke a rubuce a cikin littafin rai. A kullum ku yi farin ciki da Ubangiji, har wa yau ina dai ƙara gaya muku ku yi farin ciki, bari kowa ya san jimirinku, Ubangiji ya yi kusan zuwa. Kada ku damu da kome. sai dai a kowane hali ku sanar da Allah bukatunku ta wurin yin addu'a da roƙo tare da godewa Allah, ta haka salamar Allah wadda ta fi gaban dukkan fahimta za ta tsaye da zukatanku da tunaninku ga almasihu Yesu. Daga ƙarshe kuma ‘yan uwa, ko menene yake na gaskiya, ko menene abin girmamawa, ko menene daidai, ko menene tsatsarka. ko menene abin ƙauna, ko menene daddaɗar magana, in ma da wani abu mafifici, ko abin da ya cancanci yabo, a kan waɗannan abubuwa za ku yi tunani. Abin da kuka koya, kuka yi na'am da shi, abin kuma da kuka ji kuka gani a gare ni, sai ku aikata, ta haka Allah mai zartar da salama zai kasance tare da ku. Na yi farin ciki da Ubangiji kwarai da yake a yanzu kam. ku gare ni ta farfado, ko dama kuna kula da ni, dama ce ba ku samu ba, ba cewa ina kukan rashi ba ne, domin na koyi yadda zan zauna da wadar zuci a cikin kowane irin hali da nake. Na san yadda zan yi in yi zaman kunci, na kuma san yadda zan yi in yi zaman yalwa, a kowane irin hali duka, na horu da ƙoshi da yunwa, yalwa da rashi. zan iya yin kome albarkacin wannan da yake ƙarfafa ni, amma kuwa kun kyauta da kuka taya ni cikin ƙuntatata, ku kuma Filibiyawa, ku kanku kun sani tun da aka fara yin bishara, sa'ad da na ba ƙasar Makedoniya. ba wata ikkilisiya da ta yi tarayya da ni wajen hidimar bayarwa da karɓa, sai dai ku kaɗai, ko sa'ad da nake ta ma. kun aiko mana taimako ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba cewa don ina neman kyautarku ba ne a'a nemar muku amfani nake yi a ƙara a kan ribarku an biya ni sarai harfi bukata ta ta biya da na karɓi kyautar da kuka aiko mini ta hannun abafaroditas baiwa mai ƙanshi hadaya a bakarɓa mai faranta wa allah rai Allah kuma zai biya muku kowace bukatarku daga cikin yalwar ɗaukakarsa da take ga almasihu Yesu. Ɗaukaka ta tabbata ga Allahnmu, Ubanmu, har abada abadin, amin, amin. Ku gaida kowane tsatsarka cikin almasihu Yesu. ‘Yan uwan da suke tare da ni suna gaida ku, dukan tsarkaka suna gaida ku, tun ba ma na fada Kaisar ba, alherin Ubangiji Yesu almasihu. ya tabbata a zukatanku.